karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International aka kamo kan mitoci goma sha da da ashirin biyu gajeren zango. Michael Kudison To jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirma na hantsi kaka na labaran duniya. Za mu cewa wani rahoto na wata kungiya mai zaman kanta ya bayyana yadda al'amuran tsaro suka taɓarɓare a arewacin jamhuriyar Benin wadda kafin yanzu ke zaman lafiya. biyo bayan jerin takunkumai da tarayyar turai ta kaka bawar wanda mayakan 'yan tawayen m23 sun ce ba za su halarci zaman tattaunawar lalubo zaman lafiya da za a yi a angola ba isra'ila ta maido da kai hare-hare gaza inda a rana guda ta kashe sama da mutane 300 a su kananan yara to labaran daki-daki wani rahoton kungiyar timbuktu institute mai zaman kanta ya bankaɗo yadda al'amuran tsaro saka ta barbare a ƙaramar hukumar banikowara da ke arewacin jamhuriyar benin kan iyaka da burkina faso umar sani ya haɗa mana rahoto a kai a rahoton wanda aka gina ta hanyar sauraron bayanai daga mazauna yankunan da lamari ya shafa an bayyana karara yadda rayuwa ta wa al'umma aljannan masa inda suke da zaɓi tsakanin guduwa ko kuma yin aiki a ɓangaren 'yan bindiga a lokuta da dama matasan yankin na taimakawa 'yan bindiga da man fetur domin kaddamar da hare-hare rahoton ya ce ɗari-ɗari da jama'a ke nuna wa 'yan ta'adda na zama manyan hanyoyin musguna musu ko da yake galibin jama'ar yankin sun gamsu da irin matakan da gwamnati ke ɗauka domin magance matsalar tsaro sai dai a ganin su matakan su yi karanci ƙungiyar ta tumbuktu institute da ke zamar cibiyar sa ido kan harkokin tsaro ta bukaci gwamnatin benin ta bujiro da hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin yankin shirin domin kawar da hankulan matasa fadawa a tarkon 'yan bindiga. sai daga benin sai mali inda harin sama da sojojin kasar suka kai ya kashe gwamnan mutane a garin alja na yankin timbuktu wanda babu nisa da iyakar kasar da murtaniya harin ya uku ne da misalin karfe uku da rabi na rana kuma ya lalata ababen hawa da aka ajiye a karkashin inuwar wata bishiya majiyoyi a yankin sun shaida wa arafai cewa baya ga mutane goma da suka mutu da dama sun samu raunuka kuma cikinsu har da mata gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar benin ta sanar da ficewa kasa daga kungiyar kasashe da ke amfani da harshen faransanci a duniya sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen nijar ta fitar a wannan litinin ta ce tuni ta sanar da kungiyar ta oef matakin janyewar tun ranar 7 ga watan maris tun bayan jin mulkin da sojojin suka yi a 24 ga watan yulin shekarar 2023 an shiga takun saka tsakanin sojojin da kuma oif kafin daga bisani bisani kungiyar ta dakatar da nijar daga matsayin mamba kamar dai yadda dokokinta suka tanada a najeriya ma'aikatan lafiya hukumar ma'aikatan lafiya na sa kai a jihar jigawa sun zargi gwamnatin jihar da yi musu rashin adalci karkashin wani shiri mai suna j-health wanda a sa aka yi musu alkawarin cewa za a ɗauke su a matsayin cikakkun ma'aikata bayan share shekaru biyar suna wannan hidima tan amma kuma aka saba alkawari daga jigawa ga rahoton abdulkadir halidu kiyawa ma'aikatan na sa kai sun zargi gwamnati da gaza cika alkawarin da ta daukar musu a baya kuma da taso adamu guda ne cikin shugabannin ma'aikatan na sa kai kuma abin da ya bamu mamaki bayan an cire wannan sunaye sai muka ga hadda wanda bai shekara ɗaya ba a wata lokal gaman din ma ka gani hadda mai kwalin sakandare mu a matsayin mu na kungiya to ya kamata a ce mu bibiyu wannan abin ƙwararru a fannin kiwon lafiya na ganin tsarin da aka ɗauko abu ne mai kyau da zai ciyar da bangaren lafiya a jihar gaba to sai dai sanya siyasa da da aka yi a ciki ba zai haifar da ɗa mai ido ba kwamarar shu'aibu musa kafin gana mai shiryi ne kan harkokin kiwon lafiya ni a nawa tunanin kamata ya ce duk wanda aka ce ya shekara biyar ko zuwa sama yana bautawa al'umma a asibitoci ya kyautu a tsakani da allah a da su ma'aikatan dindindin irin wani abubuwan su suka tattaru suke kawo wannan zarge-zarge duk kokarin ji daga bangaren kwamishinan lafiya dr abdullahi kainuwa hakan bai samu ba amma dai guda cikin masu taimakawa gwamnan jihar na musamman kan harkokin lafiya ya kusa ba oscar ya magantu jalisa ta kira mu kuma gurfanar da mu a gaban ta kan cewar me yake faruwa akan al'amuran jihar kuma mun musu bayanin yadda ya kamata kuma sun bamu duk wani gyararraki da ya kamata mu yi insha Allah kuma duk wani mai korafi in za a goge masa hawaya zargin sanya siyasa a irin waɗannan al'amura ya ta son mu zama ruwan dare abinda masana ke ganin zai haifar da koma baya ga al'umma abdul kadir halidu kiyawa jigawa arafai hausa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio france international mayakan m23 sun ce ba za su halarci tattaunawar zaman lafiya da gwamnatin dr congo watan jamhuriyar demokuraɗiyar congo ba a ƙasar angola bayan jerin takunkuman da kungiyar tarayyar turai ta kakaba musu karibullah abdulhamid na madubi ya haɗa mana wannan rahoto wannan ya biyo bayan takunkuman da kungiyar tarayyar turai ta kakaba kan shugaban mayakan m23 batran bisimwa da kwamandan sojin Rwanda sannan takunkumin ya shafi shugaban kamfanin haƙar ma'adanai na Rwanda da EU ta zarga da shigar da ma'adanai ba bisa ka'ida ba daga Congo. Ofishin shugaban Congo Felix Shisekedi a ranar Lahadi ya ce Kinshasa za ta aiki da tawaga zuwa ruwanda domin tattaunawa ta zaman lafiya. Tuni mai magana da yawun shugaban na DR Congo Tina Salama ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa tawagar ta Congo ta bar Kinshasa zuwa ruwanda. a gefe guda kasashen yamma sun ɗauki tsauraran matakai kan ruwanda ciki har da yanke tallafi da birtaniya da jamus ke basu wannan na zuwa yayin da kasashen belgium da ruwanda suka katse alakar jakadanci da ke tsakanin su saboda rikicin dr congo to daga nan sai sudan ta kudu inda mahukuntan kasar suka ce sun yi lugudan wuta akan 'yan tawaye da ke arewa maso yammacin kasar a yayin da tashin hankali ke ci gaba da ta'azzara ministan yada labaran kasar michael makuye shine ya sanar da cewa da safiyar jiya litinin sojojin samun kasar sun yi lugudan wuta a kan yankin nasir fada a yankin nasir na jihar opa nile tsakanin dakaru da ke biyayya ga shugaba salva kiir da mataimakinsa rick marshall yana barazana ga kware-kware yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma. labaran ake sauraro daga nan sashen hausa da radio france international wasu hare-hare ta sama da isra'ila ta kai yankin gaza da sanyin safiyar talatan nan sun yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 300 ka misali ya haɗa mana rahoto majiyoyin kiwon lafiya daga gaza sun shaida gidan talabijin na al jazeera cewa akalla mutane 308 ne aka kashe kuma mafi yawancin su mata da ƙananan yara da kuma dattijai ne harin wanda ke nuna kawo ƙarshen yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla tsakanin isra'ila da hamas a watan janairun da ya gabata isra'ila ta ce ta kaddamar da shi ne bayan da hamas ta kisa ko ragowar mutanen da ta yi garkuwa da su wani jami'in isra'ila ya shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa ap cewar za su ci gaba da kai har-haren har sai sun kawar da shugabannin hamas da gine-ginensu da kuma kayan aikinsu fadar white house ta ce sai da isra'ila ta sanar da ita kafin ɗaukar wannan mataki to sai dai a martanin da hamas ta maida ta ce wannan mataki da isra'ila ta ɗauka tamkar nuna halin ko oho ga makomar rayuwar mutanenta da ke hannunsu. to ka misali kada ka yi nisa sabon firaministan canada mark haney ya ce babban fatan shi shine kulla kawance da kasashen da ke da tabbaci musamman ma a daidai wannan lokaci da kasar ke rikicin kasuwanci da kuma fuskantar barazanar mamaya daga shugaban amurka donald trump Aisha Shehu Kabara ta hada mana rahoto a kai. Prime Minister Makwani ya bayyana hakan ne a ganawarsa da shugaban Faransa Emmanuel Macron jiya Litinin a birnin Paris a ziyararsa ta farko da ya fara kai wake tare bayan karbar ragamar mulki a ranar juma'ar da ta gabata. inda daga nan zai wuce zuwa birnin London. Bisa ga al'ada dai duk wani Prime Minister da aka zaba a Kanada yana fara ziyararsa ta farko a ƙetare ne daga Amurka. To sai dai a wannan karan an shiga zaman tankiya na rikicin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. Yayin da a hannu guda Donald Trump ya yi barazanar ƙwace Kanada domin mayar da ita a matsayin jiha ta hamsin da ɗaya ƙarƙashin mulkin Amurka. Akwai buƙatar ƙara haɗa gwiwa tsakanin Faransa da Kanada domin tabbatar da tsaronmu da na ƙawayenmu da na duniya baki ɗaya a cewar Prime Minister na Kanada. Inda ya ci gaba da cewa ya zama wajibi mu karfafa hulɗa domin tunkarar manyan ƙalubalen wannan duniya da ke cike da rashin tabbas. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ke ci gaba da ɗaukar tsauraran matakai a fagen kasuwanci tsakaninta da ƙasashe ƙawayenta yayin da a hannu guda ta shiga tattaunawar kai tsaye da Rasha ba tare da sirkawa da waɗannan ƙasashe ba. To a gaida Aisha Shehu Kabara. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa daga yanzu duk wani hari da mayakan Huti suka kaddamar za a ɗora alhakinsa ne akan Iran kuma ƙasar ce za ta ɗanɗana kudatta a madadin mayakan. Barazanar Trump na zuwa ne bayan Amurka ta kai sabbin jerin hare-haren jiragen sama kan mayakan Huti na Yemen a ranar Asabar da ta gabata. a ranar lahadi mayakan na huti sun yi ikirarin cewa sun dakile wani mummunan farmaki da suka ce makiya na shirin kaiwa a kasarsu. su labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na radio france international to ka misali gashi nan ya zauna daren barka da zuwa ka misali labarin wasanni to barka da Michael Kudusin To kamar yadda muka alkawaranta cewa za mu duba yadda rukunin da Najeriya take a wasan neman gurbin zuwa gasar lashe kofin duniya da za a yi a ranar Juma'a mai zuwa. Mm. To shi dai wannan rukuni na ca da Najeriya take ciki da ce ke jagorantarsa wanda kuma za su fafata da Najeriya a ranar Juma'a a Kigali. Mm. To kuma tana da maki bakwai ne. Sai Afirka ta kudu ita ma tana da maki bakwai sannan Benin jamhuriyar benin kenan ita ma tana da maki bakwai to idan ka duba ukun farko da ke sama makel dukansu suna da maki bakwai bakwai ne abin da ya bambanta su shine kwallaye bayan buga wasanni hurhudu hmm. ita rwanda tana da kwallaye biyu a kansu yayin da ita kuma afirka ta kudu da benin suke da kwallaye ɗaiɗai to lesotho ita ma tana saman najeriya da maki bakwai da maki biyar sannan ita najeriya da take da maki uku sai zimbabwe wacce za ta buga wasa da najeriya idan allah ya kai mu a ƙarshen mako a nan a najeriya kenan tana da maki biyu to najeriya tana neman maki shida a waɗannan wasanni biyu ne domin hakan ya bata damar farfadowa daga <laughs> za mu iya cewa masassarin da take fama da shi don samun gurbi kuma idan yan wasan nan sun san ciwon kansu dole ne su tsaya su ci wannan wasa ka san babban kalubalen ma make ne ko da Najeriya ta ci tana buƙatar a ci mata Afirka ta Kudu ita za ta tana da wasa da Rwanda mm. to kaga za ta dage ta samu nasara akan Rwanda to mm. tana buƙatar Afirka ta Kudu ita ma ta yi rashin nasara a wannan a wasa da za ta fafata wanda hakan zai ba ta damar tara makin da take buƙata domin kaiwa ga gaci to kaga haka ita ma dole ne ta yi nata kokarin dole ta yi nata mm. sannan sauran kuma ta mm. jira a yi mata kuma bayan ta yi nata ta yi addu'a ta yi fata <laughs> to shine abin da yasa ita wannan rukuni nata yake da kalubale mai eh, matuka Michael Kudusin to a gobe ne za a fara buga wasannin na neman gurbin inda kasar Kamaru za ta fafata da Eswatini a rukunin da kuma wannan wasa za a iya cewa dama ita kamar Kamaru ma da maki uku kawai take nema a wasan na gobe domin ganin ta tsallaka zuwa ta samu tikitin ta na tsallakawa saboda idan ka duba rukunin zaka ga eh, rukunin da ita ce ke jagoranta sa da maki takwas sai libya da ke binta da maki bakwai akwai cape dev ita ma wacce ba kan wallasa ba ce idan muka duba irin rawar ganin da ta taka a gasar lashe kofin nahiyar afirka da aka yi a shekarar da ta gabata wato a shekarar da ta gabata za mu ga cewa ta taka rawar gani sosai ita ma tana da maki bakwai mm. to angola ita ma a wannan rukuni fa a iya cewa ta ɗan yi nukusani domin maki shida gare ta duk da cewa tana da sauran dama da za ta farfado to ita Eswatini ita ce ke ƙasa da maki eh, da bata da maki ko ɗaya a mataki na shida sai ma bashin kwallaye har biyar da ake binta wani a gidan kallo ya ce me ya kai ta <laughs> ya ce ana kwallo me zai kai Eswatini <laughs> gaskiya ne to za mu jira mu ga yadda wannan wasa da su suwa da kamaru zai kaya domin dai gaskiya kam ita kamarun ba za ta yi da wasa ba za ta ga ta yi kokarin samun nasara don kaiwa ga gaci musamman idan aka yi la'akari da irin rawar ganin da ta taka a gasar da aka buga a kasar qatar a wancan karo maka eh, in za ka iya tunawa akwai wata kwallo ɗaya da har yanzu ta shiga talla da ita kamaru ta ce dan wasanta mm. vincent abubakar ya ci mata wanda ya ci mata wannan kwallo ta kayatar matuka kuma ana sa ran kila idan ka irin kasashe irin su kamaru wanda dama suna da tarihi mai kyau a bangaren kwallon kafa daga nahiyar afirka suka wakilci nahiyar gasar zai kayatar matuka sosai suna cikin wanda ake fargaba idan aka gansu wa'annan kasashe manya-manya idan zai ga kamaru a gasar cin kofin duniya watan tsoron da suke shine kada wa'annan su kunyata su <laughs> saboda tabbasi an yi haka <laughs> saboda brazil za su ba da labari <laughs> to mun gode kamar Masu sauraro ga wasu labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na yanar gizo wato Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Ƙungiyar Amnesty ta zargi gwamnatin sojin Nijar da cin zarafin bil'adama. A Najeriya, 'yan majalisar jihar Ribas sun zargi gwamna da aikata ba daidai ba. A yau Angola ke jagorantar tattaunawa tsakanin gwamnati da 'yan tawayen M23 a Congo. gaskiya na daɗa kamari tsakanin amurka da iran sakamakon har-haren 'yan tawayen huti akwai tattaunawa da masani kan yadda hada-hadar kuɗin kiripto ke ƙara bunƙasa a ƙasashe masu tasowa irin najeriya da zarar kun ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyon yadda ake da bugun siyan wata masa kamar masar bauchi a ƙasar ghana haka zalika akwai bidiyon sauye-sauyen tashe a jamhuriyar Nijar. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio France International a Rafai domin samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban. Ku bibiya Rafai Hausa, Kumore. To yanzu kuma sai wannan saƙo. lura da yadda hada-hadar kudin kirifto ke samun karbuwa gwamnatin najeriya ta fara aikin samar da dokokin da za su daidaita wannan kasuwa da ke samar da miliyoyin kuɗaɗe a kowace rana ta allah tuni hukumar kula da hannayen jari ta ƙasar ta baiwa wasu kamfanoni biyu kwarya-kwaryar lasisi domin gudanar da wannan harka ta kirifto za mu so mu ji ra'ayoyinku game da wannan kasuwa ta kirifto ko kuna goyon bayan dokokin da za su halasta wannan hada-hada a Najeriya? Muna dakon ra'ayoyinku a kan lambar wayar mu ta WhatsApp da kuma shafinmu na Facebook. To madalla muna dakon ra'ayoyinku mu je ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International